kutulinmu ba inda mata kuma a cikin 'yan take yayi miki? eh ya yi min ya mai taurin kai ko? bari ki ga abin da zai ko mai isa sai bayan kwana biyu kuka kawo na karar nan saboda kuna kawo karar ma ba wani iya kama su kuke yi ba an yi doka kar kowa ya fita da kowa wuce yanzu kuma abu ya taso malam ana buƙatar a karya doka a fita da shi waje ni za ka yaudara ni za ka ci amana ka rabu da ni ka da ka kanwata za ka aura wallahi ba ka isa ba ka yi kaɗan na rantsi da Allah